daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a cigaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir ibn kasir na al-imam abul fida imaduddin ismail ibn kasir ne dimashki allah madaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratu lukman a inda in ba manta ba mun karanta aya ta 22 zuwa ta 24 inda muka ji allah maɗaukin sarki bayan da ya tuna ma ɗan adam irin ni'imomin da ya mashi kuma waɗannan ni'imomi ba taron shi a cikinsu kuma allah maɗaukin sarki kaɗai abin da yake so a bisa halitta ma ɗan adam waɗannan kayan jin daɗi na rayuwa shine kaɗai ya imani madadin imani allah maɗaukin sarki sai bayyana mana cewa daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya da allah ya ce a yi su ce ba za su yi ba ko dai su faɗi ƙarara ko kuma su yi ƙememe a aikace suke aiwatarwa to wannan ba ƙaramin matsala ba ne domin duk mutumin da ya zama wannan ita ce ɗabi'an shi ko kuma aikin shi to ya tabbata ɗan da yake jagorantar shi to bayan da allah madaukin sarki bayanin waɗannan da kuma tofin alatsi ne a kansu to sai biyo baya da bayyana mana ɗabi'un mutanen ƙwarai wanda ake son duk wani mutumin kirki ya ɗabi'antu da kuma ɗabi'ansu to bayan da muka karanta waɗannan ayoyi malam ya fara mana bayanin ayoyin lokaci ya ƙure bari mu maimaito ayoyin daga farko sai mu dasa daga inda mu kwana allah maɗaukin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ذلك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله مدوكين سركي ومن يسلم وجهه إلى الله mutumin da ya saranda ya mika fuskan shi da dukkanin abin da zuciyan shi take riya mai zuwa ga allah ma'ana bai da na yi duk abin da zai faɗa yana jiran sai abin da allah ya ce duk abin da gaban shi za ta aikata yana jiran sai umarnin allah baya yin wani tunani da zai ba zuciyan shi dama ta rika mukawamantan maganan allah mutumin da wannan shine ɗabi'an shi wa huwa muhsinun kuma ayyukan da allah maɗaukin sarki ya ce mai yayi ɗin kuma yana yin su ta hanyar kyautata ibadan ba yana yi yadda ya so ko yadda ya ga dama ko cikin gaugawa a'a yana yi ne yadda allah ya ce kuma yana kyautatawa fakadistan saka bil urwatul wuthqa lallai wannan yayi riko da al urwatul wa ilallahi aqibatul umur to ko karshen al'amari gaba ɗaya zuwa ga allah yake duk yadda ka rayu kuma rayuwan nan ta yi tsawo kake son ka ci gaba da rayuwa ƙarshe dai allah maɗaukin sarki ya ɗiba ma wannan rayuwa sanda za ta ƙare idan kai mai arziki ne ko dai arzikin ya ƙare ya bakka ko ka ƙare ka bar shi za dai ka koma ga allah idan wannan arzikin ne ya sa ka ɗagawa madadin ka bi allah sai ka bi jirimashi za ka koma zuwa ga allah in mulki ne in ilimi ne ko ma menene ƙarshen tika-tika tik ƙarshe dai al'amari za a maishe shi zuwa ga allah ne wa man kafara dukko mutumin da ya kafirce ma allah maɗaukakin sarki a matsayinka na mai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi mutane suka yi ƙememe suka ƙi su ji abin da kake gaya masu daga allah to falla ya zunka kufuruhu wannan kafircin mai kafirci kai ya dame ka kada ya ɓata maka rai na wani ɗan lokaci ne yake yi mun gane wannan da kyau ana haƙurtar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kamar yadda muka ji domin annabi ya kira dangin shi ya kira mutanen garinsu ya kira duk wanda zai iya kiran shi akan ya zo ya bi allah amma abin takaici sai suka juya ma annabi baya madadin su imani sai suka kulla adawa mai muni dangane da annabi da kuma abin da ya zo da shi to wannan yana damun annabi a rai to shine allah madaukin sarki ya ce bar damuwa wannan ita ce ɗabi'an da'awa wannan shine halin jama'a ba ta yadda za a yi ka zo masu da abin da yake na alkhairi ne su duka sai taron dangin an san shi dan adam yana da wannan ɗabi'a ko kuɗi ne ka zo rabawa akwai wanda zai zo ya karɓa ko wanda kuma zai cewa wane ya isa a ce shi ne zai raba mana kuɗi kun gano wannan da kyau ko kuma yana bukata ba zai zo ba duk abin da ka zo da shi na gayya wani sai ya ce baya so shine sai yake cewa ai la hazan alaihim ya muhammad kai muhammadu karka damu karka fushe, kan kuma ranka ya ɓaci a kansu fi kufurihim dangane da wannan kafircewa da suke ma Allah Wobi ma ita bihi kuma karka damu don sun kafirce ma saƙon da ka zo da shi daga Allah da'awa na Allah ne da'awa ba naka ba ne. idan ya zama al'umma madadin su bi abin da ka zo da shi daga allah sai suka bijire suka ki to yadda allah madaukin sarki ya ce a yi wa masu bijirewa haka za ka yi kana sauka daga wannan ka'ida ka shiga matsala an gane wannan da kyau ku ka ce to cin da an gaya masu allah ya ce annabi ya ce sun gi su bi maganan allah to ku be su ku bibbige su ku be su ku karkashe su ku je ku tada masu da hankali ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza wannan ba naka ba ne mun gano wannan da kyau akwai mutumin da allah maɗaukin sarki ya rubuta tun azal ba zai karɓa ba sai ya rage ya mutu da wata biyu yau kuma akalla inda za a nuna maka rubutun ƙaddaren shi saura shekara hamsin ya mutu ka kenan kana da sauran aiki wannan so ake kabe shi a hankali bil hikimati wal mau'izatil hasana har sai ya zama naka mun gane wanda bai fahimce ka ba ba wanda ya ce ka damu ko kai yi fada da shi ko ka yi kiyayya da shi ko ka nemi ka tayar mai da hankali naka wa'azi lasta alaihim bi musaitir kai ba kai saka tirsasa kowa ba ya kamata ka auna kanka da annabi tukuna annaba ake gaya ma wannan kai wa ma ya sa ka mun gane wannan da ke ko kana taya annabi ne irin nashi kaɗai za ka yi shi yasa kullum nake gaya ma masu wa'azi nake gaya masu da'awa da cewa ku ji tsoron allah lalle mai wa'azi ko mai da'awa ya san fa shi lasfikan annabi ne kalman da mai magana ya faɗa ita lasfika ke fitarwa ba ta ƙarawa kuma ba ta ragewa shi sa idan ka zo ka ƙara ko ka rage mai sai a ce ka zo da bida'a ba za a karɓa ba allah ba zai ma sakamako ba naka bi a hankali mai yiwa allah madaukakin sarki ya ƙaddare sai wani lokaci nan gaba al'umma za su yi taron dangin karɓan abin da ka zo da shi allah madaukakin sarki ya shirya da mu fa'in ƙadarallahu fa'in na ƙadarallahi na fi fihim mala ya ce domin ƙaddaran da allah maɗaukin sarki ya ƙaddara wa bayi to wannan kaddaren ita ce mai zartuwa a kansu tunaninka abinda kake riyawa a ranka ko abin da kai kake so su yi ko su zama wannan ba zai taɓa zama mai zartuwa a kansu ba sai abinda da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi zai kasance to mai yiwa allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masu wane ba za su bi ba duk yadda kake son su bi kuma bijirewansu yake damunka wannan ba zai sa su bi ba mun fahimci wannan da kyau jama'a shi sa mu bi saffa saffa kuma mu bi a sannu har mu ga mun sauke mutane daga abin da muke ganin ba daidai ba ne mu ɗora su akan abin da yake shine daidai wa ilallahi marji'uhum su duka da wanda ya bi allah da wanda ya bi jirema allah madaukakin sarki makomansu dai zuwa ga allah ne fayunabbi'uhum bima amilu allah madaukakin sarki zai zaunar da su zai ba kowa labari tiryan-tiryan na abin da ya aikata in alkhairi ne wanda ya ji jawabin alkhairi a kan shi sai ya farin ciki in ko ya ji kishiyan haka wannan kuma shi ta jiyo fayujizihim alaihi a bisa abin da suka aikata ne a duniya za a yi masa sakamako allah madaukin sarki bai ma bil'adama adama sakamako haka kawai bai san me ya yi ba sai ya gaya mashi an gane wannan sannan kuma sai an ba shi dama na ya kare kanshi in yana da abin da zai kare kanshi kaji gwamnati irin ta rabbul izzati wal jalali dhul qudrati was sultani ya san kayi kai ma ka san kayi amma sanda gabatar da kai gaban shi to sai an maka tilawa kuma sai an zo da hujjoji sai an zo da shaidu sai an tabbatar ma da laifinka ka gamsu ka karba in ya so ya yafe maka sai ya yafe maka in ya so ya azabtar da kai sai ya azabtar da kai yasa bayan allah mu taru baki ɗaya mu ba abin da allah madaukin sarki yake so nan ne kaɗai farkin tsira allah maɗaukin sarki ce inna allaha alimun bi zati sudur ku sani allah maɗaukin sarki shine kaɗai masani na abin da zukatan mutane suke kukkulla musu fala fa alaihi khafiya babu abin da ɗan adam zai iya ɓoyewa face allah maɗaukin sarki ya san shi adadin wanda kake ma wa'azi kowa da abin da yake tunawa ko yake tuntunowa ko yake hasasowa ko yake kullawa da kwancewa a cikin zuciyar shi na yadda ko rashin yadda ko kuma ya zama yana taraddadi to allah maɗaukin sarki ya san wannan duka mun gane zai iya yiwa waɗanda suka fi gaba-gaba suka fi kusa-kusa da kai zuciyarsu ba da gaske suke yi ba suna da wani kulli suna da wata manufa waɗanda suke nesa-nesa sun fi kowa kuma kyakkyawan manufa zai iya yiwa na kusa su ne suka fi da gaske na nesan kuma su ne wanda suka suka fi ba da gaske ba amma a zahiri kai kana ganin aikinsu da iri ɗaya ne to babu wanda ya san abin da ke cikin zukatan mutane sai allah kar kai ma kowa hukunci da cewa wane bebin allah ko wane bai san allah ko wane ba aikin allah yake yi ba ko a ka bar mutane da aikin da suke yi kai dai naka wa'azi ne innama anta mundirun wa likulli qaumin had kai dai mai wa'azi ne kuma allah maɗaukin sarki ya ware cikin kowace al'umma akwai shiryayyen cikinta mai yiwa wane da kake kira bai daga cikinsu mai yiwa wane da baka kira ba shi yana daga cikinsu allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu sun maƙala ta'ala sannan allah ya ce uhun kalilan ai abin da ya rage masu kaɗai sai dai mu ɗan ji da su daɗi kaɗan fit duniya game ta duniyan nan wani ɗan zango ne na rayuwa ɗan kaɗan in ka auna shi da lahira duk rayuwan da ka yi idan ka mutu ka je lahira za ga rayuwan nan yadda ka san ma ba ka yi ta ba ne inda za a tambaye ka sai ka ce yaumun au ba'da yaumin yini ɗaya kai ko ma bai ma kai yini ba wani ɓangare ne na yini sanda 'yan adam za su rika wannan taraddadi a gaban allah sai mala'iku su ce masu fas'alul adin wadda dai tambaye gwanayen ƙididdiga za su gaya maku kun rayu shekaru masu yawa sau da duniya na haka take ba yau ɗaya ga watan ramadana ba za ka kaman jiya ne muka fara ramadana zai zo zai wuce za a waye gari yadda ka san ba a yi shi ba idan ɗan adam yana da tsari yana da kan gado zai bi abin da allah ne yake so ya ajana shi haka za a wayi gari watan wata rana kai ne yau kuma sai a ce ba kai ba ne ka riga ka shiga cikin kundin tarihi kisa allah ya ce ba su ba dai duniyan nan ba ga ta nan ɗan daɗin da za su ji a cikinta ɗan kaɗan ne bai kai ya komo ba sun mana sannan za mu tunkuɗa su za mu ingisa su naljihum ila azabin galiz za mu ja su a sa ɗaure su a cikin maruruwa a ja su kiriri a kan ƙasa sai zuwa ga azaba mai kaurin gaske azaba mai tsananin bala'i wanda saboda musibar azaba ita wannan azaban allah ya siffanta ta da galis ai fadhi'a azaba ne mai razanarwa sa'abun azaba ne mai wahalan iya jure mata mushtaqqun alan nufus mushak alan nufus mala ya ce mai wahalarwa ne ɗan adam ba zai iya daure mata kuma ya jure mata ba kama ƙala ta'ala innan ladina na alallahi ba la yuflihun kaga waɗanda suke ƙirƙiran ƙarya su danganta ma Allah madaukakin sarki to waɗannan ba za su taɓa yin nasara ba mata'un fi duniya waɗannan za su ji daɗi a gidan duniya kaɗan sun na marji'uhum sannan dai ƙarshe wajenmu za su komo sun manuziƙuhumul azaba shadid sannan mu ɗanɗana masu azaba mai raɗaɗe azaba mai tsanani bima kanu yakfurun sakamakon kafirce ma Allah da suke yi shi yasa in an ma wa'azi kaji wannan amfanin ka ne in aka yi maka wa'azi kake wannan kuma kai ta jiyo sai dai za a yi ta ƙoƙarin ka ana nuna ma ka bi allah domin bayan da za a yi wanda yake da'awa yake wa'azi ya so al'umma su lalace an gano wannan ba wanda zai so haka ba wanda zai fatan haka sai dai abin da ake so shine kowa ya bi to akwai abubuwa da dama wanda idan mutum ya aikata su akwai fushin allah a ciki shine allah ya ce ma yi sai ka ƙi yi allah ya ce bari sai ka ƙi bari kamar nan ka ƙirƙiri ƙarya ƙarara ka danganta ma allah wannan haɗarin an fi su ga masu wa'azi an gane ya ƙoƙarin fassara aya da jahilci ya ƙare ma allah ƙarya ko kuma yana sane don cimma wasu manufofi na yau sai ya yi wannan shi ma akwai haɗari a ciki mun gane wannan da kyau ko shi yasa allah maɗaukin sarki ya ce wala ta ƙulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala llahi alkadhiba kakku kuskura ku buɗe baki ku kirkiri ƙarya ba ku da ilimi haƙiƙanin yadda al'amari yake ku ce ai kaza halal ne ayi babu komi abu kaza haram ne a bari dole litaftaru ala llahi alkadhiba sai ce innal ladina yaftaruna ala llahi alkadhiba la yuflihun duk waɗannan da ke ma'alla ƙarya ba za su taɓa yin nasara ba mata'un kalilun za su ji daɗi a nan gidan duniya ɗan kaɗan walahum azabun suna da azaba mai raɗaɗi a ranar lahira allah maɗaukin sarki ya kiyaye na cikin waɗannan ayoyi akwai gaɓoɓi guda biyu gaba na farko da ya ce Fakadistan saka bil urwatil wuthqa hakika duk wanda ya sallama al'amari zuwa ga allah to wannan ya yi riko da babbar igiya sai kuma gaban wa man kafara fala ya hazunka kufuru wanda ya kafirce kada kafircin shi ya dame ka to waɗannan abubuwa guda biyu suna da buƙatar a tsaya ɗan tattauna su kaɗan al'urwatul wuska a cikin littafin silahul yaqzan li tard shaitan na abdulaziz bin muhammad bin suleiman a shafi na arba'in da 47 yake fassara al'urwatul wuthqa da cewa la ilaha illallah duk wanda ya riko da la ilaha illallah ya riko da abin da la ilaha illallahu take karantarwa to wannan ya yi riko da igiya mai karfin da ba za ta katse ba ita kuma la ilaha illallah nan ita ce kalimatul ikhlas kalma ce na tsarkake allah kaɗai da ibada shi yasa kake ganin kafaran da idan aka ce su ce la ilaha illallah sai su hau kujeran naki su ce ba za su faɗi ba a inna la tariku alihatina yanzu mu kawai mu faɗi kalman da za ta sa dukkanin abun bautanmu mu bar su lishairin majnunin saboda wani mawaƙi mahaukaci wa ake ce ma mawaƙi mahaukaci annabi ne ba shi za ka shirya in ga cewa za ka yi da'awa komi za su iya gaya maka yanzu wanda ya fi kowa gaskiya a makka ji abin da suke gaya mashi allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kalimatu taqawa ita kuma la ilaha illallah nan ita ce kalman takawa duk mutumin da ya tsare ta za a ga takawa a cikin zuciyar shi kuma takawan nan zai tsatsafo hatta cikin maganganin shi da kuma gaban shi hiyal urwatul wuska ita dai wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce igiya mai karfin da bawa zai rike tsakanin shi da mahalicin shi ba za ta sadar da shi ko ina ba sai zuwa ga yardan allah wahiyar hanafiyatu millati ibrahim kuma ita ce hanyar nan kwaya ɗaya wacce annabi ibrahim ya bi kuma aka umarci bayi da cewa su bi ta ja'alaha kalimatun baqiyatun fi aqibihi Allah madaukin sarki ya sanya wannan kalma ta al-ikhlas kalimatu taqwa la ilaha illallah cewa ita ce kaɗai kalman da za ta wanzu a ranar har zuwa ranar lahira duk wani abin da mutum ya bi in dai ba la ilaha illallahu ba ba inda za ta kai shi jama'a mun gano wannan da kyau ku wallahi ƙarshe sai ka neme ta ya zubar da ita ya kama gaban shi allah shi kyauta mala ya ce inna kalimatar tauhid kun ga wannan kalma na tauhidi la ilaha illallah هي الأروة الوثقى وهي التي فطر الله عليها جميع خلقه إذا أن كلمة لا إله إلا الله Allah maɗaukin sarki ya halicci bayan shi da iya natsuwan binta mun gane da gamsuwa akan maƙalƙale mata ko da ba aiko wani mai da'awa ba Allah maɗaukin sarki ya gina ɗabi'an ɗan adam a akan yabi abin da allah yake so to amma matsalan da ke faruwa shi ɗan adam wani ne ke kau da shi an fahimta shayatinul insu wal jin su ne wanda suke kau da ɗan adam daga fitratihi as-salima an gane to wannan sai yasa dole ne sai an aiko manzanni mubashirina wa mundirin masu gargaɗe da kuma wa'azi da nisar da mutane zuwa ga abin da allah yake so shine sai mala yake cewa wala ha fada'ilun azima ita wannan kalma ta ikhlas kalmar Lailaha ilaha illallah ƙarwatul wuthqa tana da falololi masu yawa wala yumkin istiqsa'uha a ce za a ƙididdigo falala da daraja da albarkar la ilaha illallah ƙididdige su zai yi wahala an gane wannan da kyau kai dai ya zama bakinka ya yi laushi game da maimaita ta zuciyanka ta ƙudurce ma'anan da la ilaha illallah take ɗauke da shi sannan gabanka su aiwatar da abin da la ilaha illallah suke take hukuntawa wa minha annaha tauhid yana daga cikin falalan la'ilaha ilaha illallah wannan kalma ita ce tsantsan tauhidin ladhi ba'athallahu bihi rusulahu jami'an wacce Allah maɗaukin sarki ya aiko manzannin shi kab da ita tun daga Adam har zuwa cikamakin annabawa manzan Allah dukkaninsu sun yi kira ne zuwa ga wannan kalmar wa sha'arul islam shi'airul islam wannan ita ce take na musulunci la ilaha illallah Wahiyar miftahu darus sa'ada ita ce mabudin da za a buɗe aljanna da ita mun gano wannan da kyau ku duk mukulli yana da haƙora ko to haƙoran da za a buɗe kofan aljanna ita ce la ilaha illallah wal farika bainal kufr wal iman ita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalma mararraba da ke rarrabe tsakanin imani da kafirci wa hiya afdalul a'mal duk aikin da bawa zai yi to la ilaha illallah ta fi shi wa asasul milla ita wannan la ilaha illallah urwatul wuthqa ita ce jigo da harsashi da ginshiki na addini baki ɗaya qala allah jalla wa'ala allah maɗaukin sarki ce tara wai baka gani ne kaifa daraballahu matsalan kalimatan ɗayyiba irin yadda Allah maɗaukin sarki ya buga misalin kalman nan da ɗaɗɗiya da me Allah ya buga misalin kalmar la ilaha illallah sai ce ka shajaratin tayyibatin kama a ce wata bishiya ne mai 'ya'yan itatuwa masu daɗin ci da daɗin ɗanɗano da kuma inuwa lub lub lub asluha thabitun kuma ita wannan bishiya ta kafa jiyojinta ƙasa ma'ana ta tsaya gam wa far'uha fi sama sannan rassanta sun shiga sama ta bazu a ko'ina ga inuwa ga kuma 'ya'ya masu daɗi haka la ilaha illallahu take tu'ti ukulaha kulla hinin ita wannan kalma ta la ilaha illallah tana bayar da abin da take ciyarwa na 'ya'yanta kowane lokaci ba a rasa komi bi izinin rabbiha kuma tana wannan da izinin ubangijinta ne wa ya Allahu al Linnasi lin-nasi ta Allah madaukin sarki yana buga misalai ga mutane tsammani za su wa'azantu mana duk wanda ya bi la'ilaha illallahu ba zai taɓa taɓewa ba duniya da lahira in dai ka tsara bin hanyar allah to za ka rayu rayuwa da dada a duniya sannan a lahira za ka rayu rayuwa da ya fi wannan daɗi ma kuna fahimtar wannan da kyau ku duk wanda ya tsara la ilaha illallah mutane suna ta kuka wi wi wi wi wi kafin ka gama kukan ka binciki la ilaha illallah ka ta zauna bin la ilaha illallah da abin take karantarwa za ka rayu rayuwa cikin aminci a duniya sannan a lahira a can ku ne manyan 'yan aljanna me kake nema dama a rayuwa in ba wannan ba a lokacin da za a nuna ma ga abin da allah yake so wani takadari shi kuma yana kokarin ya nuna ma duk abin da ka so ka yi babu komi ya kyauta a cikin littafin al-mufassal fi fikihi da'awati ilallahi ta'ala na ali bin naif ashhud a juz'in farko shafi na tamanin da biyar malamin ya ce da allah maɗaukin sarki ya ce faƙadistam saka bil urwatil wuthqa ai biddinil qawim addini wanda yake tsayayye wanda annabi ya zo da shi shi yake nufi da al'urwatul wuthqa a nan wannan malami ya da bayanin kenan duk wani karantar wanda ya shafi addini in ka rike shi da umarnin allah da umarnin annabi a bisa fahimtar malaman farko yake cewa wannan shine al'urratul Wuska, wanda thabatat qawaiduhu wa rasakhat arkanuhu wanda ka'idoji da rukunan wannan addini sun tabbata kuma sun kafu ba abin da zai masu karo ya kawar da su wa kana al-mutamassiku bihi ala thiqatin min amrihi duk mutumin da ya riko da al'urwatul wuska to wannan yana cikin aminci a cikin al'amarin shi bai da shakka bai da tambaba likaunihi istamsaka bil urwatil wuthqa allati lam fisama laha saboda yayi riko da igiyan da bata katsewa an gane in ga ga mutum yana da shakka yana cikin damuwa cikin abubuwan da yake yi ka koma ka bincika mai yiwa da matsala ne za ka zo ka ji me yasa mutum yake ganin da matsalan ƙila ba hanyar allah yake bi ba allah ya taimake mu a cikin sahihul bukhari a juz'i na sha biyu shafi na ɗari da tamanin da ɗaya lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyar da ishirin da tara mala ya ce haddathani abdullahi bin muhammad qala haddathana azharu samman an ibn aunin an muhammadin an qais bin ubad kala kuntu jalisan fi masjidil madina muhammadu ya ce kais ya karantar da shi daga ɗan ubad ya ce ya kasance yana zaune a masallacin madina fadakhala rajulun ala wajihi atharul khushu'i wani mutum ya shigo wannan masallaci na madina kana ganin fuskan shi kaga alaman khushu'i wannan mutumin allah ne faƙalo mutanen da ke cikin masallacin da suka ga wannan mutum ya shigo sai suka ce haza rajulun min ahalil janna wannan mutum ne wanda yake cikin 'yan aljanna ma'ana wannan ɗan aljanna ne abin da suka faɗa kenan yana shigowa ba wasu ce ga ɗan aljanna ga ɗan aljanna ba a'a isu isu irin maganan ga dan aljanna nan wannan dan aljanna ne kun gane suna faɗin maganan ba wai ya ji bane da ya shigo fa salla raka'ataini sai ya miƙe sai salla raka'a biyu ta jawwaza fihi ma wanda ya taƙaita sallan matuƙa sun kharaja bayan da ya ƙare sallan sai ya fita wata bi'ituhu ni mai ruwaya da na ji waɗancan mutane sun ce na ɗan aljanna ne ai sai na bi shi ko yanzu aka ce ga ɗan aljanna ba za ka bi shi ba abin da ya yi ya zama ɗan aljanna ba shi za ka yi don kai ma ka zama ɗan aljanna ba ko ko me kake nema ai fata bi'tuhu fa qultu sai na ce innaka hina da dakhalta masjida ala gafatta malam sanda ka shigo masallaci ɗazu ƙalo mutanen da ke cikin masallacin sai na ji suna cewa haza rajulun min ahalil janna ai wannan mutumi ɗan aljanna ne ƙala sai mutumin ya ce wallahi ma yambage li ahadin an ya ƙola ma la ya alamu bai dace ga wani mutum ya faɗi abin da bai sani ba mun gano wannan da kyau ku kakka tsaya cikin abin da baka sani ba kar ka sake ka yi magana cikin abin da baka sani ba domin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula wa sa'uhaddithuka lima dhaka sai ce to bari zan baka labarin wai me yasa mutanen nan suka faɗi wannan maganin cewa ni dan aljanna ne ra'aitu ru'uya yace mafarki na ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi faƙasastuha alaihi sai na je sai na gaya ma annabi mafarkin da na yi kun gane domin sahabbai suna da ɗabi'an duk sanda suke mafarki sai su je sai su gaya ma annabi da irin wannan lokacin da safe domin da safe ake fassarar mafarki kafin rana ta fito ta ɗaga akwai ƙawa'id na ta'abirun ru'uya mun gane da matakan fassarar mafarki wanda sai an karantar da kai an koya ma yanda abin yake sannan ne za ka iya don fodiyo ya ce mutum ya mafarki ya bar mafarkin ma bai gaya ma wanda ya sani ya mai bayanin mafarkin ba to wannan mutum ya aikata bida'a mun gane wannan da kyau ku ga wannan littafin alƙaulin nadi fi ru'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama allati ra'aha wa awwalaha na abu muhammad muhammad bin insan farhat wannan littafin mafarkan annabi ne a ciki da kuma fassarorin mafarkin da manzon allah ya yi da ta'aliki da malaman sunna suka yi ma waɗannan bayanai da kuma waɗannan mafarkai wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi littafin nan yana da matukan mahimmancin a ce ka same shi kuma a ce me ka karanta shi an gano wannan da kyau ko wannan littafin yana daga littafin da za mu karanta shi bana amma ga 'yan uwa mata bayan mun tashi tafsiri littafin daga yau za a fara karanta shi insha Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala ya ce wa ra'aitu shi wannan mutum ya ce a mafarkin sai na ga ka anni fi raudatin gani kaman ina cikin wani waje mai dausayi mun gane wannan zakaran min sa'atiha shi ya faɗi yalwan wannan waje waje ne mai girma waje ne mai faɗi wa khudratiha da kuma irin yanda wajen yake da itatuwa ko ganyaye korra masu kyan gani Wasta ha umudun a tsakiyar wannan dausayin ko wannan lambun to akwai wani darka min hadidin na karfe duk a mafarki yake ganin wannan asfaluhu fil arde asalin wannan darkan ya nutse cikin ƙasa wa alahu fis sama saman kuma wannan karfen da ya tafi to ba na ganin iyakan shi domin ya shige cikin sama ne fi a alahu urwatun a can sama ko wata igiya mai reto faƙilale sai na ji ana ce man yarka hau ka kamo igiyan can faƙultu sai na ce la ni ba zan iya ba mun gane ba zai iya kama wannan karfen ya ja har ya rika wannan igiyan ba ba zai iya ba ana cikin wannan fa'atani min safon sai wani yaron gidana sai na ga ya zo fa'as ya bi sai cinciɗa ni min halfi daga bayana farakitu sai na gana hai hatta kuntu fi a alaha sai da na gani a can ƙarshen wannan ƙarfen fahastu bil urwa sai na kama wannan igiya faƙila lahu sai na ji ana ce min istamsik ka riƙe da kyau fastai kasto kotsam sai na ji na farka wa inna ha lafi yadi wa inna ha lafi yadi wannan igiyan tana hannuna fakasastu ha alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sai na zo sai na gaya ma annabi wannan mafarki nawa ƙala sai annabi ya ce tilkar rauda al-islam wannan dausayin wannan lambun wannan fadamar to musulunci ne kinan duk wanda ka ji ya damu da musulunci bai shiga dausayin ba ne bai shiga raudan ba ne bai san abin da musulunci yake ciki ba an gane ba wani aiki na musulunci da zai ji babu daɗi ko da wahala ko da kaza babu shi an gane wannan da kyau ko tilkar rauda aljanna <clears throat> mun gane wannan da kyau ko ya ce al'islam <clears throat> wa zalikal umud wannan ginshikin kuwa umudul islam su ne ginshikan musulunci azumi zakka hajji sallah la ilaha illallah ga riƙe su zai baka me sai an yi da gaske ko shi yasa da ya gani ya ce hawan zai wahala wa tilkal urwa wancan igiyan kuwa na can sama urwatul wuthqa ita ce igiyan da ba ta katsewa wa anta alal islam kai za ka tabbata a musulunci hatta ta muta har mutuwanka kun ji abin da suka ji annabi ya faɗa kenan zai mutu kan musulunci zai tabbata ɗan aljanna kenan wa zakar rajulu wannan mutum sunan shi abdullahi bunu salamin abdullahi dan salam to bari mu koma baya cikin hadisin da ya ce ya shigo wannan dausayin sai ya ga dirka na karfe dirkan ya shige ƙasa sannan ƙarshen karfen bai ganin shi ya shige sama ku kalli wancan ayan alam tara wai ba ka gani ne kaifa da raballahu matsalan da allah ya buga misali na kalimatan tayyiba sai ce ka shajaratin tayyibatin asaluha thabitun wa far'uha fissama sama kun gano wannan da kyau da haka ake fassarar mafarki sai ka kore cikin ƙur'ani sai ka goge cikin hadisan annabi domin waɗannan su ne kayan aikin fassaran sannan kuma sai ka san ilmin nafs na mutanen da kake rayuwa da su ba ka je ka ɗauko littafin tatirul manam kawai wasu mutane sun rubuta wasu abubuwa ka <clears throat> ce duk wanda ya mafarkin allura ma'anan shi kaza duk wanda ya mafarkin jaba ma'anan shi kaza wanda ya mafarkin lauje ma'anan shi ai kai ne laujen <laughs> maganon kaga karar annabi ya fassara mashi mafarkin kai menene wannan lambun musulunci ne wannan karfan umudul islam wancan igiya urwatul wuska la ilaha illallah kenan yana farkawa ma'ana ya mutu kenan ya tashi zai tashi alal islam igiyan na hannun shi a wani ruwaya aka ce yana farkawa sai gan shi rike da igiya a hannun shi annabi ya ce wa anta alal islam kai kana kan musulunci hatta ta mutu har zuwa mutuwanka allah ka samu ma mu zama haka wannan ɗan takaitaccen bayani kenan dangane da al'urwatul wuska bayani na biyu da ya ce wanda ya kafirce kada kafircin shi ya dame ka mala ya ce alhuznu alal mukhalifina alghafili damuwa da jin ɓacin rai da jin kunci a rai dangane da waɗanda za su yi karo su saba maka kai tsaye kun gane waɗanda sun gafala ba su san allah ba kuma ba su san kansu ba mala ya ce waddik min makaril makirina da yadda mutum yake shiga kunci saboda makircin makirai su masu makirci in suka yi wannan makircin bai yi ba sai su kirkiri wani sabon makirci sai su ƙara kirkiran wani sabon makirci to wanda ake ma makirci yana shiga cikin addik wanda ya fi kowa shiga wannan kuncin makircin makirai ne manzon Allah da duk wanda ya bi tafarki irin na annabi shi yasa duk mutumin da yake kan addini baya makirci in kaga kana shirya makirci to ba musulunci kake yi ba domin ya ce inna allaha la yahdi kaidil makirina allah bai daura makircin masu makirci akan tsari akan saiti allah bai tare da su don bai goyon bayansu shi sa karka yadda kai mu kowa makirci a addini ne a harkan kasuwancin shi ne a harkan aikin gwamnatin shi ne iyalan shi ne neman auren shi ne kai a rayuwar musulmi ɗungurungun ba ka ba mai makirci in ka ga ya samu ɗaukaka ta yashi yayyafa ma wannan ɗaukakan ma'ul hayati don ta ƙara bunƙasa amma ka yi ƙoƙarin wai barka taɗi barka turguɗe barka kafan ungulu wallah ba za ka yi nasara ba domin allah ya gaya maka ba zai shiryar da kai ba ba zai sa hannu a kanka ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan yanzu misali mu koma mu ɗauko abdullahi ɗan salam abdullahi ɗan salam ɗin nan malamin yahudawa ne a madina ba su da malami kamar shi shi ne gaskiyan al'amari kuma shi ɗin nan iyayen shi ma malamai ne masu faɗa a ji kuma masu daraja da mutunci a cikin yahudawa lokacin da manzon allah ya iso garin madina an zo an samu annabi an zo an samu abdullahi dan salam an mai bayanin ai mutumin nan ga siffan shi ga siffan shi ga siffan shi shi sa wasu malamai suka fassara wanda ya zo mai da siffan nan shine wannan yaron gidan nashi wanda ya zo cincida shi ya hau musulunci har ya kamo wancan igiyar abla salam ya ƙara ɗauko a taura ya bincika siffofin annabi duka ya zo ya bincika annaba a aikace kamar yadda salmanul khairi ya yi ibnul islam salmanul farisi ya gano cewa lallai annabi annabi ne da gaske kun gano wannan da ya zo ya zauna gaban annabi su yi musulunta bayan tamboyi da yamma manzan allah menene kaza menene kaza menene kaza annabi duk ya bashi ansa da ya musulunta sai yake gaya ma annabi to akwai wani hanzari ba gudu ba ya ce yahudawa ƙaumin buhut maƙaryata ne maha'inta ne masu mai da gaba baya ne ba yahudi haka yake bai da mutunci ko kaɗan a'a annabi ya mamaki ce me ke faruwa abdullahi ɗan salam ya gaya ma annabin matsayin shi a wajen yahuda wannan ya ce to amma abin da ni nake so shine ka aika a kira su idan suka zo sai ka tambaye su wane ne ni amma a ban waje ɗan shiga daga lungu in raɗi don kar su ganni kun gano wannan aikace sai annabi ya yi sai ya aika aka kira yahudu yahudawa suna zuwa kwansu da kwarkwatansu sai annabi ya tambaye su me za ku faɗi kuma menene darajan abdullahi dan salam a cikinku suka ce a a a sayyiduna wabni sayyidina shugaba ne ɗan shugabanmu babba ɗan manya wanda ya gaji halin girma suka yabo suka yabo suka yabo suka faɗa alkhairi iri-iri annabi ya ce to ya za ku ce idan allah maɗaukin sarki ya shirye shi ya karɓi addinin musulunci a yanzu yahuda suka ce ma annabi ha shahullahu an zalik la kiyaye ya musulunta haba ina ai ba zai yi ba wannan ya rike addini da kyau suna faɗin wannan abdullahi ɗan salam sai ya fito daga inda yake raɓe ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah nan take zai zuga ce me sharruna wabni sharrina wannan sharri kenan dan masharranta kaga wannan su suke gadon sharri suna tafiya ma fusan sharri suke yi wai ai mashar abdullahi dan salam ce ban gaya maka ba ban gaya maka ba jiya suka ce babu kamanni yau kuma sun ce babu dan banza sai ni yahudu tuba babu mun gano wannan da kyau ko ya ce da a ce ba kai wannan ba in suka zo suka zauna gabanka suka ɗaiɗaita ni ba za ka ƙara yadda da ni ba to abdullahi ɗan salam ɗin nan shi ya ma yahudawa kwanta kwantan kwantar da su lokacin da suka yi ha'incin ɓoye maganan allah ɗaya daga cikinsu ya zina da wata daga cikinsu to su al'adansu shine makirci canza maganan allah birkiɗa maganan allah da bankare maganan allah su suna son idan mutum ya ɓanna a cikinsu to ya ci bulus sai ya zama idan manyan gari sun yi lalata to su sai a rabu da su a ɗan rarrankwashe su a ɗan mammare shi a tokare shi sai a kyale shi shi ko allah cewa ya a kashe a cikin littafinsu sai suka auna sai suka ga manyan garin ne kuma suke iskancin kaga za ta kashe manya ne saboda rashin kan gado irin na bayahudi da ce za su maganan allah wanda ya laifin a kashen kaga kenan in babba wane ga an kashe wane saboda kaza shi zai dai wannan abin ne an yi maganin kes din ko ba a yi maganin shi ba amma ba haka suke yi ba to abin da ya faru sai aka samu wani babba daga cikinsu ya zina da wata sai suka ɗauko kuka suka kawo wajen annabi mitin suka kira cewa mu je kun ga in ya buɗe baki ma ya halatta mana to shikenan kun ga sai mu fake ma da cewa shi ne ya halatta kun ga kenan kai tsaye sai mu riga amfani da dokan shi madadin wasu suna mana tarjiya cewa mun canza maganan Allah kun ji makircin shi yasa a matsayinka na malami sai ka goge akan haka wani ya san hukuncin kaza sai ya zo sai ya murɗa maka tambaya in ya murɗa maka tambaya sai abin da yake so shine kai kokarin halattar mashi da wannan abin sai ka yi a hankali in ba haka ba ko tare za ku shiga wuta kuna fahimtar wannan da kyau ko to ana zuwa gaban annabi sai annabi ya ce me ke cikin littafinku ku zo da shi a gani da suka zo da taura suka fara karantawa sai ɗaya daga cikinsu sai dafe inda allah ya ce a jefe mazinacin saboda annabi bai iya karatu ba ballantana har ya karanta a taura kuma cikin waɗanda suka musulunta cikin al'umman shi ba wanda ya iya kaga alherin musulunci ko kafin kes ɗin ya faru sai allah maɗaukin sarki ya kawo malamin sa yana tare da annabi yau mun gane ana zuwa daidai wajen sai abdullahi dan salam sai ya make hannun shi ya ce irfa yadak daga hannunka sai ga ayan a jefe sai annabi ya ce aje a jefe kaga an gudu amma ba a tsira ba tun daga lokacin sai wannan dokan ta tabbata a cikin yahudawa shi sa ƙoƙarin makirci wani lokaci yana kai mai makirci ƙasa an fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to a takaicen takaitawa wannan shine ma'anan urwatul wuska sai wannan gaba na alhuzn alal mukhalifina alghafilin damuwa da mai da'awa zai shiga a lokacin da ya samu wasu abin da yake gaya musu nasu bi Allah dan su samu tsira sun zama mukhalifin masu sabawa akan wannan kuma waɗanda suka gafala ba su san Allah ko abin da Allah yake so ba sannan da jin kunci dangane da makircin masu makirci a matsayinka na da'iya a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na malami a matsayinka na mai tsaron nan gaba za ka fara da'awa ya ya kamata ka fuskanci irin waɗannan mutanen akwai wanda ya saba da abin da kake tamaman kuma allah maɗaukin sarki ya sa yana da ƙarfi ya fi ka karɓuwa ya fi ka farin jini za ka zo da gaskiya ɗari bisa ɗari ya musa kuma jama'a su ɗauki nashi to ya za ka yi da irin wannan mutum abin da zafi da ciwo a rai sai an koya maka sai an nuna maka shin za ka zo ka fito na fito da shi ne ka ce ai rigima yi tashin hankali a fasa kowa ya rasa a yi kaza a yi kaza ya za ka yi sai ka yi da hikima in ba haka ba sai ka barar da gaskiyan ka ɗaura ɓanna a kanta kai da kanka allah ya kiyaye a cikin littafin wato ilallah fi mayadini ha a talata. da'awa zuwa ga allah na da matakai guda uku malamin ya rubuta littattafai a kan mayadin din ne guda uku malamin shine hamad bin hamid al usman al gamidi a jiz'in farko shafi na 196 yake cewa وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم a أشد الحزن annabi ya kasance yana shiga cikin halin kunci da damuwa bacin rai da bakin ciki mai girman gaske min sududi ƙaumihi irin yadda mutanen shi ke bi suna mai zagon ƙasa suna ƙoƙarin tare mutane daga fahimtar shi suna hana mutane imani da shi jama'an an ma annabi kai mai kama ma annabi an maka sai ka manta an yi ma mai aikin na farko kun gane wannan sai ka tuna an ma ma kai ma dan an maka yanzu ba wani abu ba ne masu yin za a kai lokacin da za su kai ƙasa an gane wannan da kyau ku shine saddun an sabilillah wa hirsan ala hidayatihim kuma annabi yana da kwaɗayin matuka akan ya ga sun shiryu wa ishfaqan alaihim kuma yana da tausasawa da tausayi a kansu wa yudhiqu sadarahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bima yara min makarihim wa inadihim kuma wannan abin yana damun annabi a ran shi na irin abin da yake gani na kukkulla makirci iri-iri da suke mai da kuma tsaurin kansu da taurarewa na ƙin bin gaskiya badalan min al-iz'ani li amrillah wai madadin su mika wuya game da umarnin Allah to kuma sun fi kowa taurare ma Allah walistijaba li rasulihi madadin su ansa kiran annabi kuma sai suka kwashe kayansu daga gaban shi wannan abin ya damu annabi kuma yana kan damun shi gina cikin kunci al'amarin yana damun shi ƙalallahu ta'ala sai allah maɗaukin sarki ya saukar da aya don ya lallashi annabi ya ce laƙar kuma rasulun haba waɗannan mutanen me ya dame ku ne ga annabi ya zo maku min anfusikum ɗaya daga cikin ku ne ba wannan ɗaya daga cikinku ne azizun alaihi ma'anintum duk abin da zai zama maku da wahala da kunci ya dame ku ya nauya ya ku wannan abin yana damun shi baya so harisun alaikum kuma yana da kwaɗayi na alheri a kanku yana da kyakkyawan fata a kanku mai son ya zo maku da alherai ne iri-iri a tattare da ku bil mu'minina ra'ufur rahim ga muminan bayi kuma shi mai tausayi ne da tausasawa da kuma jin kai wannan sufofin manzan Allah ne haka ana sanar da su halin da annabi yake ciki sannan a lokaci ɗaya Allah yana sanar da annabi mun fasan halin da kake ciki kaga wannan zai sa hankalin shi kwanta fa in duk abin nan da kake da shi na kwaɗayin alheri gare su idan suka juya baya suka yi ƙememe suka bi. faƙul hasbiyallah ka yawaita faɗin hasbiyallahu la ilaha illahu allah maɗaukin sarki ya wadace ni allah ya ishe ni domin babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu ni gare shi kaɗai na dogara ban dogara ga kowa ba la haula wala quwwata illa billah ba wani ƙarfi nawa ba wani hikima da dabara nawa ba wani kokari da makirci da zan shirya ba wani abin da zan yi ma wani na zagon ƙasa ni na dogara ga Allah wa huwa rabbul arshil azim kuma Allah shine ubangijin al'arshi mai girma kaga idan kaga mutane sun bauɗe sun kauce sun shagide madadin rigima da su ka koma ga Allah Allah shi ya yi su shi ya shirya zukatansu zai dawo maka da su amma in ka sauka daga tsarin Allah sai ya baka ka sha wahala ka karanta tarihin zannun annabin allah annabi yonos ba a ce ya fita ba lokacin da jama'a suka kawo mashi hari da ya fita fa sai da allah ya kaddara aka jefa shi kifi ya haɗe shi a teku aikin allah za ka yi wallahi in baka bi tsarin da allah ya tsara ba mutane suka rika baka shawarwari na iska ka ɗaukan abubuwan da ba su kenan ba sai an waye gari kai din nan ka baras da abin da bai kamata ya bare maka ba allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan aya ita ce aya ta 128 da ta 29 a cikin suratul tauba wa qala ta'ala haka allah madaukin sarki ya ce in ta haris ala hudahum duk yadda kake da kwaɗayin akan wannan al'umma naka gaba ɗayansu su shiryu fa inna allaha la hadi man yudil Allah bai shiryar da wanda ya zaɓi ya ɓata da gangar kuma Allah maɗaukin sarki ya mai abin da yake so na ɓata ba ya cinki ɓata ba to Allah zai ingiza shi a kan ɓatan nan ba zai fita ba wa malahun min nasirin waɗanda suka zaɓi su ɓata suna gani ido biyu Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa kawo masu agajin gaugawa su gane su tuba su dawo ba kaga annabi yana da kwaɗayinsa su shiryu wanda kake kwaɗayin ya shiryu ya iya shiryu wannan abin akwai damuwa a rai ai aya ta bakwai cikin sotin nahali wa ƙala ta'ala har ila yau Allah maɗaukin sarki ya ce wasbir yi haƙuri wa ma sabaruka illa billah haƙurin nan ladan haƙurin nan yana ga Allah ne ba mai haƙurtar da kai akan halin da mutanenka suke ciki in ba Allah ba wala ta hazan alaihim kakkarka fushi kakkarka damuwa kana shiga cikin halin kai yas a cikin zuciyanka dangane da abin da suke na bijire ma awanka wala ta kufi zaikin mimma yamkurun kar ka samu kunci da bacin rai cikin makircin da suke shirya maka laila nahar mun gane in kana da'awa dole sai an shirya maka makirci wanda kake tsammanin yayi zai yi wanda baka tsammanin yayi ma zai yi in aka yi makircin ka ba makircin lokaci kurewa in ya mutu ba shi kenan ba in kai ka mutu ba shi kenan ba an kai karshe ko ba kai ba in duk kuka ki mutuwa in aka tada kiyama makircin ta kare ko ba da kare ba to menene kake nema me ke damun ka makirci za a yi ta yi lela nahar an yi wa manzan Allah ma shi yasa abin da nake gaya muku kada wani musulmi ya zama yana shirya wa musulmi ɗan uwan shi makirci in kuwa ka zama kana shirya ma ɗan uwanka musulmi makirci to ko ka fita daga harkan Allah ka shiga harkan makirai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu gobe muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum